العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا أنت لا إنك أنت العليم الحكيم وكشف بلساني ويسر أمري واقضي قدرك باللسان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى yau bayan wata uku da watan mata shekara ta daya da da arba'in da hudu hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin da da dubu biyu da ashirin da hijira mai za sallan sallallahu sallan da daga ka zuwa Madina yau muna ƙarfi na sha uku cikin wannan sura da albarka suratul Qur'an burkan da muke gabatarwa a wannan gari da albarka garin Kumo Akwa Lokacin Gwamnati a Najeriya. Yau za mu tashi aya ta saba'in da biyu shi wannan sura kuma da yau da yi kuma Allah ya yi wani kammala wannan sura sura da Qur'an Allah ma ya yi da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ko ya kunna a wayarsa ko a talabishin ɗinsa ko a motarsa ko ma a medinsa jin kiɗa da waƙa ba ɗabi'ar mutanen ƙwarai ba ne a kula wasu malamin suka ce abinda ake nufi da wallazi na lashe nuna zura shaidar zur ake nufi su ne bayan Allah mu'minai wanda ba sa yin shaidar zura kamar ya da zo da ƙarya a zo tambayan ka wani abu Ba ka nan aka yi ka zo ka zauna ka kane ne ka miƙe ka ce ai da ko aka yi kun ba me yake faruwa shaida ta ƙarya mumini ba su ba duk mai tsoron Allah ba ya shaida ƙarya shine alkadibu muta'ammidan ala ghairihi mutum yayi wa dan uwansa ƙarya da gangan shine shaidar zur kai wa dan uwanka sharri kai wa dan uwanka ƙarya da gangan mumine ba sa wannan ya zo a cikin sahih bukhari da muslim da abi bakarta wanda Allah ce ana unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir ko kuna so in ba ku labari da mafi girman zunubi kuna so na ba ku labari da mafi girman zunubi kuna so na ba ku labari da mafi girman zunubi sau uku annabi ya faɗa sabai suka ce na bana ya zuwa, ya ce a shirku billahi shirka da Allah babban zunubi ne hukukul walidai ne saba wa iyaye cutar da iyaye kwarar iyaye zaluntar iyaye mutaki an annabi a kishin yake a lokacin ya tashi ya zauna daram daram da a kishin yake sai ya tashi sai ya zauna darshan sai ce ala ku saurara wa kaunu zuwa au shahadatu zuwa shaidar zuwa shaidar zuwa ka yi wa ɗan uwanka ƙarya da gangan haka kurin don ka cutar da shi ba halin momini ba ne fama za na yi kariru ta hatta laifin husakar annabi bai gushe ba yana ta maimaita wannan shaidar zur shaidar zur har sai da muka ce ka ina ma da annabi ya yi shiru so anan bayan allah na kwarai ba sa yin shaidar zur ba sa ainihin masu shirka kuma idan an zo zance na banza mara amfani na wasa marru kirama sai su wuce ba za su halarci wurin ba shi ne su wuce cikin karamci da mutunci abinda ake nufi da marru kirama ai la ya zura ba sa halartar gurin zama ma da ake yin shaida zuwa ake ƙarya wa idan tafaqa muruhum bihi mazrur wa lam yatadannasu minhu bi shay idan har ya addara cewa za su iya shudewa ko su wuce ta wurin da ake wannan shaida zuwa ko ƙarya marru kirama sai su wuce ba tare da sun saka baki ba marru kirama sai su wuce ba tare da sun tsaya sun saurara ba marru kirama sai su wuce ba sa kula irin waɗannan munanan ayyuka dan kwana wannan aya tana nuna mana sifofin bayan Allah na kwarai su ne waɗanda ba sa aikata waɗannan abubuwa kuma suna nisan da kansu ga dukkan wata barna da ta'adi da ka yi ƙoƙari, ka sifantu da allazina la yashhaduna zura wa idza marru bil lahwi marru kirama sai Allah ya ce mai harama والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا الله يشتسون باين الله دا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم إذا أكتنا تدسوا شين ذكروا daga tarkiz ne tunatar da su wato ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala a wata ayar Allah ya ce allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun zukatan su rawa suke idan zukira Allah in an ambaci Allah sai su zuka kansu rinka kadawa idan aka karanta musu ayoyin Allah wai idan tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan ayoyin Allah sai su kara musu imani bari ma dai wa ala rabbihim yatawakkaluna suna tawakkali da dogaro ne ga ubangijin su tabaraka wata amma sabanin ainihin wato kafiri ba haka yake ba waɗannan idan zukiru bi ayati rabbihim lam yakhidu alaiha summan wa umyana wato ba su faduwa ga wannan aya ba sa wucewa a matsayin kamar kurame ko makafi ba sa makancewa ayoyin Allah su ki gani lam yakhidu alaiha summan wa umyana ko kuma su zama kamar kurame su nuna ba su ji ba ba sifarsu ba ne kafiri idan ya ji ayar Allah la tu asiru fihi matan tasiri a cikin sa kuma wala ya tagayyaruna amma kanu alaihi ko la ya tagayyaru amma a alaihi kafiri baya canjawa da barin abin da yake kai na laifi yabqa mustamirran ala kufrihi wa tughyanihi wa jahlihi wa dalalihi sai ya ci gaba yayi ta kafircin sa da matarsa da wuce gona da irinsa shi ne Allah ce a wata ayi wa idan ma unzila suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun ba su imani kenan wa amma alladhina fi qulubihim maradun kafirai kenan fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafiruna da haka Allah sai ya yi bin mu'minai ba irin kafirai bane wanda ayoyin ba sa yin tasiri a kan su shine wato su ba sa wuce ayoyin Allah ko su kifa kansu ko su ɓoye kansu ko su wuce su nuna ba su ji ba ko kuma su nuna bai musu tasiri ba ko su nuna ba su gani ban an nuna musu ko su nuna ba su ji ban an gaya musu lam ya sadu alaiha summan wa umyana summun bukmun umyun fahim la yarji'una kafirai kenan to su lam yakhizu alaiha summan wa umyana su ayoyin Allah ba sa musu mu'amala ta kura ne su ce ba su ji ba ko kuma mu'amala ta makafi su ce duk gaskiyar da aka gaya masu ba su gani ba mumini da an gaya masa gaskiya zai ce ya gani Allah ba shi ikon aiki idan an faɗa masa zai ce ya ji Allah ba shi ikon aiki ina fata ana fahimta لم يصلوا عليها سما وعميانا أي بخلاف الكافر الذي إذا سمع سمع آية الله فلا تؤثر فيه فيستمر على حاله سابان الكافر يسير شيئا كأن لم يسمعها zai zama a sammu wa a'ama baya ji baya gani shi kurma ne shi makaho ne da gangar sai muna bai ji ba bai ba lam ya ba sa wucewa lam yasma'u in ji imamu mujahid wa umyana ba sa wuce ayoyin Allah lam yusulu su nuna ba su magani ba ko kuma lam yafqahu shay'an ba su fahimci komai ba imamu al-hasan al-basri yace kam min rajulin yaqra'uha wa yakhilu 'alayha asamma wa a'ma ko asammun wa a'ma nawa ne suke karanta waɗannan ayoyi ko suke karanta alqur'ani amma abun mamaki sai su kasance makafi kamar ba su gami Allah ya faɗa ba su kasance kurame kamar ba su abinda abin da ake faɗa imam kata da ce wallazi na idan zukciru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyanan yaqulu lam yasummu al an al ba sa kurum cewa akan gaskiya kuma wa a ya'mu fihi ba sa makan su nuna su ba su ga gaskiya ba ba su san gaskiya ba yace ce, fahim wallahi qaumun aqalu an al-haqqi wa intafa'u sami sami'u min Ya yace wallahi mutane ne suke fahimtar gaskiya su hankalci gaskiya su amfana da abin da suka ji daga littafin Allah shine Alƙur'ani. wannan aya tana nuna mana mumini mai tsoron Allah yana amfanuwa da ayoyin Allah idan an karanta masa so yake kullum a karanta masa ya ga ayar ya ji ayar don ya amfana ya yi aiki da ita ya samu shiga aljanna mumini kenan amma kafiri ko fasiki makiyin Allah alkhariju an ta'atillah shi kam sam ayoyi ba sa mai tasiri malamai suka ce daga nan ana nuna mana cewa duk mutumin da idan aka karanta masa alkur'ani aka fassara masa ko waiwayawa bai yi ba to ya shiga cikin waɗannan mutane kafirai waɗanda suke watsa kashin koyarwar Allah da ta annabi ko mutum ya nuna cewa shi bai maji ba ka san duk wa'azin da za ka yi wallahi wani <laughs> wani zai wanda ka san dutse kake wa kwata-kwata wani ya ce wa wani malami malam ku daidai ku ta wa'azin ku ne kawai ku ta wa'azin ustazai ku ta wa'azin ku eh ku ta wa'azin ku ma ku ta harkar ku shi ba sa da da sauraron wa'azi summun bukumun umuyun kurma ne bebe ne makaho ne in dai aya ne za a ja masa ko hadisi ba abin da ya dame su bada. to ana wanke mumine su kam lam khizu alaiha summan da umyanan ba sai ana rama sai ne a gaba والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما har yanzu cikin Allah yana ba mu labari ga addu'a duk inda mumini yake mutumin kirki ibadur rahman kenan suna yin addu'a ya ubangiji ka ba mu daga cikin matanmu ka ba mu daga cikin zuri'armu kurrata a'yuni iyalan arziki masu farin rai masu faranta rai shine kurrata a'yuni suna addu'a yas'aluna Allah an yukhrija min aslabihim wa dhurriyyatihim man yuti'uhu wa ya'buduhu wahdahu la sharika lahu sune bayan Allah da suke roƙon Allah ya Allah ka fitar mana daga cikin 'ya'yanmu da zuri'armu da matanmu ka ba mu masu yi maka bauta masu yi maka da'a masu kaɗe taka da bauta ibn abbas ya ce suna addu'a suna nufin allah ya ba su mai ya amal da lahi waye zai yi aiki da da’a allah allah ya ba su 'ya'yan arziki da za su je masallaci su yi sallah 'ya'yan arziki da za su karanta alkur'ani 'ya'yan arziki da za su yi da'awa 'ya'yan alheri 'ya'yan da za a ji farin ciki da su ƙurrata a ayunin 'ya'yan da ba za su tara ma bakin ciki ba ɗan da ya je sha giya ai ya tara ubansa bakin ciki ɗan da yake shan ƙwaya ba ƙurrata a ayunin ba ne ɗan da yake shan wiwi ba ƙurrata a ayunin ba ne ɗan da yake yawo da makami yana illata wani ko yana kashe wani ba ƙurrata ayyulin ba ne kuma zai tabbatar wa ubansa bakin ciki da ɓacin rai ɗan da ya sa aka ɗaure ubansa ɗan da ya aka kai babansa kurkuku ya yi laifi ya gudu ya sa aka kama ubansa aka ɗaure wannan ɗa ba ƙurrata ayyulin ba ne da aka su bayan allah kullum addu'a suke yi allah ya ba su ‘ya'yan da za su zama samuwarsu a bayan ƙasa alheri ne ga al'umma ba 'ya'yan Allah ya isa ba ba 'ya'yan kash asha ba 'ya'yan wayo Allah na shiga uku abinda yaron ne yamin ba ba 'ya'yan da suke sa wa iyayensu hawan jini ba ba 'ya'yan da suke sa iyayensu kuka ba waɗannan dubban ƙurinta a ayyunin ba ne ƙurrata a ayyukan su ne 'ya'yan kirki 'ya'yan farin ciki 'ya'yan albarka ƙurrata a ayyunin 'ya'yan alheri ƙurrata a ayyunin 'ya'yan da ubansu yana so ya gai suna kusa da shi ƙurrata a ayyunin 'ya'yan da uba yake alfahari da su a duniya uwa take alfahari da su ƙurrata a ayyunin su ne 'ya'yan da ko'ina za a nuna su ba a shiga damuwa a kansu ba da haka kowa idan zai yi addu'a ya sifantu da sifan waɗannan bayan Allah masu addu'a ya Allah kada ka bar mana a duniya ‘ya'yan banza ka ba mu ƙurrata a ayyumin kada ka bar mana walam lido illa fajiran kafara ya Allah kada ka haɗa mu ‘ya'ya fajirai ‘ya'ya mashaya ‘ya'ya ɓarayi Ya'ya'yan fashi ya'ya masu kwace ya'ya masu ta'addanci ya'ya masu suka shirri a gari waɗannan duk ba ƙurrata ayyuli ba ne to ya kamata iyaye su farka iyaye su dage da addu'a iyaye su rinka kyakkyawan addu'a ma 'ya'yansu banda Allah ya tsine maka Allah ya la'ance ka Allah ya mana kaza ba a yi sai dai a yi addu'ar alheri ga yara imam bukhari ya rawaito hadisi a cikin al’adabin mufrad cewa Allah yana gaggawan karɓan addu'ar da uba ko uwa ya yi waɗansa na alheri ko na sharri duk wanda ya buɗe bakinsa ya faɗi mummunar addu'a a kan ɗansa addu'a ta sharri mala'iku cewa suke amin amin amin to wannan addu'ar da ake yi kafin ma a haifi ɗan fa ake wani ya zo yana tambayin wani malami magabaci cewa wai ya aure ne har an masa haihuwa ya zo da ɗan jaririnsa yana tambayan malami cewa da Allah malam yaushe zan fara yaushe ya kamata mutum ya fara yi wa ɗansa addu'a sai malami ya ce tab ai ka makara har sai da kayan ma yana jariri ka zo ai ana fara yi wa ɗan addu'a ne tun kafin ka auri uwarsa tun ran gini ran zane ita kanta uwar da za ka aura ta zama uwar 'ya'yanka wace ce kar mutum ya je ɗaya ɗebo mata banza ya ajiye kuma ya shirin wata shuka masa ko ta tsiran masa da 'ya'yan arziki kai da ka aure duniya kai da ka aure mutumiyar banza kai da ka auri ballagaza kawai da kai da ka auri yadda ba ta da kamewa ba ta da kintsi ka auri sha-sha-sha ai sai dai ta haifa maka su-su-su Za ka a kula duk wanda yake so ya samu 'ya'yan kwarai to ya zaɓa wa 'ya'yansa uwa uwar da za ta rinka sa 'ya'yanta su yi sallah wadda za ta rinka koren 'ya'yanta masallaci wadda za ta iya matsanta wa 'ya'yanta su karanta ƙur'ani wadda ko ubansu baya nan za ta tsaya a matsayin ubansu wajen kulawa da tarbiyyarsu kai ita ce wannan wadda ko uban ya faɗi ya mutu yana kabari za ta tashi ta tsaya tsayin daka tana kula da 'ya'yanta irin su mahaifiyar imamu ahmad mai raka irin su mahaifiyar imamu bukari Me raka ƴaƴanta masallaci imamu ahmad aka ce yana tun yana ƙarami mahaifiyarsa take ɗaukarsa da asuba ita take kai shi masallaci hanyar fa da ake zuwa masallacin hanyar abun tsoro ne amma haka take ɗaukar ɗanta ƙarami tun bayi da wayo yana wasa irin yara masu guje-guje a masallacin nan haka take ɗaukar ɗanta Imam ahmad ta je ta jefa shi a majalisin karatu da asubahi a masallaci ta ajiye shi ta tafi sai an gama sallah asubahi an gama karatu ta sake dawa ta dauke shi war arziki war alheri war albarka ba masu bin kwalliya ba da ado kai kullun jarabarka mai yarinya mai rawar kai kekekeke da yar jaka ita ta fi damuwa da ita tana tafiya ita kadai kamar za ta tsinke ta gutsuri ba addini malam yar duniya mai bin maza 'yar kalle-kalle 'yan leke-leke mai bayyana tsiranci 'yan rawa akwai mata 'yan rawa suna na 'yan kiɗa 'yan waka 'yan shiga facebook su yi iskanci su rashin mutunci 'yan whatsapp 'yan tiktok su bayyana tsiranci su fidda ƙirjinsu su yi abubuwa su je su barna su tsadi irin waɗannan kake sha'awa ka aura ka kai gidanka yau ya za ka ga alheri ba za ka ga alheri ba ai waɗannan sai dai kai ta musu wa'azi Allah shirye da su ya gyara su amma ka ɗauki irin wannan ka kai gida wallahi gwanda ka ɗauki kumurcin maciji ta aji a ƙarƙashin gadon ka tana yi kana hasbunallahu wa ni'mal kada ya sare ka daka ku yi addu'a Allah ya ba ku yayan ƙware amma fa amma fa tun rangini ran zaɓen uwa shi sa manzan Allah ya ce almar'atu saliha ya ce a duniya mata duniya ɗan jin daɗi ne gajere ba mai yawa ba wa khairu mata'iha almar'atu saliha mafi alheri na jin daɗin rayuwar duniya duk wanda yake so a ce ya more wa duniya Allah ya bashi mata ta ƙware ta arziki ‘ya'yan tarbiyya ‘ya'yan mutunci ‘ya'yan kunya 'ya'yan kamala ba 'ya'yan da sun bude ido yarinya ta bude ido ta san maza ina yarinya idan ta gau yake ta san kuɗi sosai ta fi ka wayewa yarinya da tana iya fita ta je wani wuri ta nemo kuɗi tana mataka yarinya da ba kai kaɗai ba ne mijinta ina akwai hadari ai tsiyarka ba ma tabba ba ma da kai ballantana a ce amin kai addu'a Allah ya baka ta kware wannan ciwo ne damuwa ce da take damun mutane ina ga ku duk wanda bai yi aure ba wallahi ba lai yayi addu'a a dai wannan zamanin ba a na kware din ma ya aka kare da su tashin hankali in mace ta yanka maka wani bakin cikin na rantse da Allah wato ji za ka yi kamar wata kusa aka buga maka anan sai dai ka rinka jin madigar ka tana wani dak dak dak dak ta gasa ta kenan ta ji ta yanka wata tsiyar akwai abin da wallahi ba za ka iya bacci ba Allah kiyaye mu Jubair ibn Nufail yake cewa mun zauna wajen Al-Miqdad ibn Al-Aswad a wata rana sai wani mutum ya zo wucewa ta gabanta sai ya ce da shi tuba li hatainil ainainil lataini ra'aya Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam madalla da waɗannan idanuwa guda biyu da sun ga annabi shi wannan shi da yake faɗan magana shi bai ga annabin ba yace la wajidna anna ra'ayna ma ra'aita Allah sarki ya yaga sahabi yace ina ma da ni ma Allah ya nuna mun abin da ka gani da ga annabi da na ji daɗi kamar yanzu mutum ya ce ka ina ma da Allah ya nuna mun annabi ne ko a mafarki ya rabbi ya Allah ka nuna mana manzan Allah ko a mafarki ne kamar wannan alfarma ya rasulullah ka hada mu da shi sallallahu alaihi wa sallam yace ina ma da na ga abin da idan ka guda biyu ya gani wa shahidna ma shahidta kawai sai ya fusatar da al-miqdad miqdad ibn al-aswad sai ya ji ransa ya baci sai shi sai na kama mamaki isha to me abin da miqdad zai yi fushi har alheri aka faɗa an ce don an ce ina ma da an ga abin da ka gani ka ga annabi wani yana sha'awa ina ma da shi ma ya ga annabi kawai sai ya fuskance shi sai ce ma hamilu rajulu ala an tamanna mahdaran zayyabahu Allahu anhu wai me yasa mutum wai zai yi ta cewa yana burin wani ya ga wani abin da Allah ya ɓoye masa bai nuna masa ba ya ce dama yana wani zamanin da Allah bai kai shi wannan zamanin ba yace yanzu kai da kake cewa da ka so kai zamani da lokacin annabi kaga annabi to kuma ka sani da lokacin kai zamani da annabi kuma a wani yanayi kake ciki kana jin kana da karfin imanin da zaka iya bin annabi a wannan lokacin ka sani wataƙila Allah ya barka ka ga annabi kuma ba ka yi imani da shi ba ganin annabi ai ba shi ne kaɗai ba ka gan shi kuma ka yi mai imani shi to burin cewa kamar mutum ya ce ina ma da shi ya ga annabi ina ma da shi ya yi rayuwa lokacin sahabbai an ce maka rayuwa a lokacin sahabbai irin rayuwa ne a wannan lokacin wannan lokaci da yake cakuɗe da barna lokacin zanibi wannan a gidanka zanibi in ka fito ubar gida zanibi a wayar ka zanibi, in ka je kasuwa zanibi a ofis ɗinka zanibi, ina zanibi laifi a haka kake zaune kake rayuwa kana jin in Allah ya ajiye ka a lokacin sahabban ai za ka yi gwanda ɗan kurkuku a irin wannan imanin naka ne yanzu kana jin za ka iya rayuwa a wancan lokacin lokacin haƙuri lokacin talauci lokacin rashi kai yanzu za ka iya kai yanzu duk inda aka zo ƙarshen wata albashin ka bai zo ba ba wanda ba ka zaga a garin ku zage-zage kake yi su ku haƙuri wani sahabi aka zo ana magana a lokacin annabi fa ana maganar sutura kayan sawa cewa kaza za ya ce tab yomu a lokacin annabi mutum nawa ne yake da riga biyu a cikin mu ai wanda yake riga kana biyu a zamanin annabi a cikin mu Musa bai yace wallahi ba su fa riga ba to kai yanzu wannan zamanin kai suka faɗi wannan magana al'amura sun canja Allah ya bude mutane duniya sama da wancan lokacin su kuma Allah ya matse musu sai ba su imani mu kuma ga duniyar nan an bude mana ita amma imanin kuma kullum yana low yana ƙasa yana ƙasa mutumin da zai zo wani lokacin masallaci wurin annabi idan kayan saye da ci sai ya ari zanin matarsa ya ya ɗaura zanin matarsa a gida ya wanke kayansa su bushe ya busar da su sannan ya cire ya daura rigarsa ya taho gurin annabi mutanen da suke kwashe kwanaki ba su samu abin da za su ci ba sai hakuri to gidan annabin kansa na na aisha ta ce akan yi wata biyu fa ba a ɗora cikin ya ba wata biyu kalli wata biyu fa a je murhu a kunna gawayi a kunna kara a kunna itace ta ce wallahi a gidan annabi akan yi wata biyu ba mu ga wuta ta horu ba aka ce aisha da me kuke rayuwa ta ce wallahi ba abinda muke rayuwa sai dai ruwa ko dai lino gidan annabi wannan fa shine shugaban kowa shi sa abdurrahman ibn auf wata rana yake cewa ya Allah ka sa ba na lahira ka gaggauto mana ka ba muke ci ba da yawa magabata suna faɗa wadatar da suke gani suna da shi addu'a suke ya Allah karka sa rabonmu na lahira ne ujjilat lana hasanatuna don a cikin duniya malam akwai wanda iya ka san su na lahira sai a gaggauto sai a basu shi su cinye a nan duniya idan mutum ya dira lahira sai a ce ai cinye rabon ku a tun a duniya ya ce kaza maganar cewa ka rinka cewa ina ma da ina ma da da ka yi addu'a ka roƙi Allah Allah sa lokacin in ka ga annabin kana da imanin da zaka iya bin annabi lokacin da suke tafiya yaƙi mutum ya rike takwabi ya tafi yana ga an kashe dan uwansa ya dade tinkarin abokin gaba kai da yanzu ko gafiya ce ta zo cikin ku sai ta baza ku wani masallaci ana sallar tarawih da tsoron Allah da takawa liman ana ta zabga kira'a ana ta karatu ya ya ya wallahi malam wata gafiya ta bullo daga wani daga wani kango ta yi batan kai malam ta shiga masallacin nan ai sai da ta baza masallacin nan gaba daya da wanda ya karye da wanda ya gurde da wanda ya manta takalminsa guda ɗaya da wanda ya wullar da hularsa neman ma ya juya ya gaba kowa zai suri na gaba sai aka ji wani yana cewa jama'a ku dawo gafiya ce gafiya ce jama'a ku dawo to ka ji masu imani wanda suna gaban Allah suna sallah gafiya ta bazar amma ah. ka kula yace me yasa ɗayan ku ya tamanna mahzaran ghayyabahu Allah anhu la yadri law shahidahu kayfa yakunu fihi yace wallahi laqad hadara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a akabbahum Allah ala manakhirihim fi Ya yace wallahi ina shaida muku miqdad ibn al-aswad yake faɗa akwai mutanen da sun halarci lokacin annabin suna tare da annabin wallahi yanzu haka Allah ya jefa su a wuta sun ga annabin amma ƴan wuta ne ba su iya samun ƙarfin imanin da za su iya bin annabi sai koyi da shi ba ka sani ko kai ma ka wayi gari a haka yace lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu gashi shi hada da annabin amma ba su amsa masa ba ba su gaskata shi ba zai iya yiwa ka wayi gari ananin abun ya maka yawa ka ka gaskata annabin ka yi ka imani da annabin ta haka duk inda Allah ya ajiye bawa to ya gode wa Allah inda Allah ya ajiye shi don haka ku gode wa Allah ya ce awala tahmaduna Allah idh akhrajakum min butuni ummatikum la ta'rifuna illa rabbakum yanzu ku bai ishe ku gode wa Allah ba ko musulmi da Allah ya fidda ku daga ainihin cikin iyayenku ba abin da kuka sani sai Allah kawai gari ku musulunci ake addini ake yi ai sai ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ba ku san kowa ba sai Allah sai ku? sallallahu alaihi wa alihi sallama yace kuka zama musaddiqina bima ja'a bihi nabiyukum yace faqad kafakum bala'u kafakum Allah bi ghairikum Allah ya kare ku daga fitina da wasunku wasunku sun fada ku kuma kun Ya yace Allah ya turo manzon Allah a bisa wani hali mafi tsanani ga wasu ya turo shi fatara fi fataratin min ar-rusuli fi fataratin jahiliyatin a lokacin da Allah ya turo manzon Allah mutanen da Allah ya turo masa su suna ganin ba abin da ya fi bautar gunki ba wani wanda zai yi musu magana in ba cewa ya yi su bauta gunki ba ya ce annabi ya zo musu bi furqanin farraka baina farraka bihi baina alhaqi wal batil ya zo musu da qur'ani ya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya wa farraka baina alwalidi wa waladihi saboda aqida har sai da ta kai ga annabi ya raba tsakanin da da uban shi ya ba wa ɗan musulunci ya guji ubansa mai bautar gunki hatta in kana rajulu da yara walidahu wa waladahu aw akahu kafiran hatta kai ga mutum zai zo yana ganin baban shi ko ɗansa ko ɗan uwansa a matsayin makatiri yake saboda babansa ya ƙi imani da annabi ko ɗan shi ya ƙi imani da annabi ko ɗan uwansa ya ƙi imani da annabi ba ga abu lahab ba ɗan wani annabi ne baffa yake ga annabi dan uwa ne amma ka zo na abu la ba ya yi tarayya da annaban ba tabbaci ya da abila habin wa tabba ka san wa tabba ya halaka ma gana an lahu wa ma kasaba dukiyar da ya tara gaba ɗaya ba za ta yi mai komai ba ga kuɗi Allah ya bashi ga rayuwa da annabi amma kuma bai yi imani da annaban ba sayasla naran ta lahabe da sannu zai shiga wata wuta mai ruwa shine ta lahabe ba shi ɗaya ba wamra'atu da matarsa hammalatul hatsabi wacce take ɗaukan itatuwa da tsatsafi da ƙaya ta rinka jefawa a hanyar da annabi zai wuce wai ya taka ya ji ciwo saboda tsabar ƙiyayya da annabi yanzu waɗannan ba sun yi rayuwa da annabi ba kuma sun yi imani da shi ina su abuja da suna wuta ai kaga yayi rayuwa da annabi dan karamin imanin ka da bai kai cikin cokali ba inda za a jefa ka a zamanin annabi in ba sa ba kai kannan su abu ladin ne in ba sa ka ci ba da kai ka gode wa Allah da yanda Allah ya ajiye ka malam harka ta imani ko ba kowa ke iya jurewa ba da yawa akwai abin da yake zuwa wallahi mutum sai bar imani da yawa in aka girgiza mutane malam wallahi sai mutum ya ga yana neman ya gudu Allah kiyaye da ka ku roki Allah Allah ya ba ku ƴaƴan ƙwarai والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا كي موسى الدعاء كي وكانك الدعاء Imama. Allah الله ya يوم zamantu. ga masu tsoron Allah mu ne shugabanni ma ba ma wai masu tsoron Allah kaɗai ba a'a a cikin masu tsoron Allah ka sa mu ne shugabannin masu tsoron Allah shi ne waje an nalil muttaqina imama da yawa cikin malamai suna cewa ana nufin ka sanya mu a yukta da bina fil khairi ya Allah ka samu zaman shi gabanni ne a cikin mutane da za a dinga koyi da mu kaga duk wanda ya zama shi kan shugaba ne shi yake kira ma abi Allah ai kaga wannan masha Allah tabaraka tabarakallah hudatan muhtadina du'atan ila alkhairi masu kira zuwa ga alheri shiryayyu masu shiryarwa yace waɗanda suke kullum sha'awar su su zama suna bin Allah tare da zuri'a su da yan uwansu baki daya riwaya ta zo a hadisi a sai muslim ya kawo shi a cikin sai muslim ya zo riwaya ibn abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ma tabnu adam in fata amaluhu illa min salasin in dai dan adam ya rasu in an dan adam ya mutu to aikin sa yana yankewa gaba daya ku ji wannan in dan adam ya mutu idan ma tabnu adam aikinsu yana tsayawa kat sallarsa babu tunda baya yi azuminsa babu tunda baya yi sada zumunci babu karatun ƙur'ani babu sadakarsa babu jin karatunsa da iliminsa babu zuwa makaranta babu Tunda ya riga ya mutu ya shiga kabari wannan gida na kabari bai da daɗin sha'ani kana mutuwa komai naka da kake samu income ɗinka ya tsaya illa min salatin sai abubuwa guda uku na farko waladin salihin ya da'ula wanda Allah ya taimake shi kafin ya mutu ya haifi ɗa salihi ɗan arziki ɗan ƙwarai in an ce waladin salih ba ɗan ƙwaya ba waladin salih ba ɓarawo ba waladin salih ba mai kashe mutane ba waladin salih ba mai sata ba ba ɗan ta'adda ba waladin salih ba mazinaci ba waladun sani ba dan luwadi ba dan kwarai dan da yake kawo alheri ga al'ummarsa dan mai taimako dan mai albarka dan da ake sha'awarsa dan da kowa yana son sa dan da kowa ya gan shi zai girmama shi waladun salihun sai mutum ya mutu ya bar wannan da salihi mai kula da sallah mai kula da jami'i mai bin iyaye mai tausayi ɗan arziki mai jin ƙai ɗan arziki mai kyauta ɗan arziki mai albarka ɗan arziki mai taimako ɗan arziki mai kishin garinsa ɗan arziki mai sha'awar shiryar da mutane ba ɗan da yake lalata mutane ba wanda ya mutu ya bar wannan ka ji da kyau yana ta maimaita maka ne don ka yi ƙoƙari ɗanka ya zama irin wannan ɗan to wannan ko ka mutu aikin ladanka bai tsaya ba malam akwai mutanen da za su mutu ba su da aikin lada da yawa da yawa amma Allah ya taimake su sun mutu sun bar 'ya'yan kirki daɗe wanda zai yi a kabari kafin Allah ta da yama duk aikin da ɗansa yi na alkhairi Allah yana kai masa lada wannan ladan shi zai gaba mai shiga aljanna ladan da ɗansa yi na alheri amma da an bashi wataƙila da bai da ɗan to wataƙila wannan ladan da ya tattara ya mutu da shi ba zai shiga da shi aljanna ba amma albarkar ya ba ɗa na ƙwarai wannan ɗan da na gaya muku sifarsa to ɗan zai ta alheri don duk ɗan kirki duk abin da ya ana kai wa uwansa ne shi yasa uba ya dage ga ɗansa ya zama mutumin kirki ko da ka mutu akawun ɗinka ya tsaya to akawun ɗin ɓangaren ɗanka ana ta kai maka in ɗanka ya karanta ƙur'ani kana da lada ana kai ma in ɗanka ya sadaka kana da lada ana kai ma in ɗanka ya sada zumunci kana da lada ana kai ma idan ɗanka ya je sallar jami'i, kana da lada ana kai maka haka kuma in ɗanka ya kashe wani sai an kai ma zunubi idan ɗanka ya ta'addanci sai an kai maka zunubi in ɗanka ya zina sai an kai maka saboda baka tsaya kai mai tarbiyya ba kun ji daya aw ilmin yuntafa'u bihi min ba'dihi ko mutumin da ya tafi ya bar ilimin da ake amfanuwa da shi kaji ilimin da ake amfanuwa da shi wani ilimi ne ake amfanuwa da shi ilimin da malami ya yi karatu ya koyar amma da malami ya yi karatu ya rike karatunsa ya yi karatu kawai ana cewa malam malam ne yan abubuwan alheri na duniya suna zuwa ana gayyatar sa malam malam yana bashi bai koya kowa karatu ba in ya mutu ya tafi da ilimin sa da haka ake so malami ba zama malami darasi malami wa'azi malami nasiha malami bada ayoyi da hadisai tarbiyya shine ko da ya mutu to za a amfana da ilimin sa yanzu muna da mutane a garin da Allah musu albarka malamai ne waɗanda ba su da kokobo ‘ya'yansu ba su gaji ko taro ba ba su da katon gida ba su da zabgegiyar mota ba su da manya-manyan filaye ba su da kadarori ba su da gida a gari kaza gari kaza amma kuma kowa ya yadda malamai ne na addini suna nan a cikin makabartar nan suna kwance amma har yau in an kira sunan sai ka ji Allah Allah sarki Allah ji an wani sai a ce ai duk malaman garin nan da suke wa'azi gaba dai almajiran malam wani ne aw ilmin yuntafa'u bihi ya koyar ana amfanuwa da iliminsa ko da bayan ya mutu amma malamin da ya karatu sai ya zama kawai ya samu matsayin ya a wajen gwamnati an ce a ah, malam ne da rawani da katin tarbi kuna ta taro kuna wani su ba karatu kike ba su ba wannan alherin ka kike samu kai a karan kanka amma mutanen garin ka me ka musu kuskure ne malami yayi karatu ya kwanta a gida fa kuskure ne malami ya tare ilimi baya wazi baya da'awa mutane suna ta lalacewa malamai sun boye karatunsu a me amfanin karatu ba koyar ba fazarha wa sharrik la yaqidu bika al dawa karantarwa isar da sako hudubobi fassara alkur'ani wazuzzuka a raya zukatan mutane to wannan shine albarkacin ilimi to wannan shine ilimin da idan mutum ya mutu ya tafi za a amfani ko ya ta rubutu ya rubuta littafi ya fassara kaza ko ɗalibansa suka rubuta masa bayan bayanan yuntafa bihi ko yayi wa'azi aka haddace aka rike wa'azin ko aka sa a kaset ko aka yana a duniya ana ta amfanuwa to wannan malamin ko ya mutu yana kwance a kabari to wannan fa account din sai yana ta developing yana ta improving yana ta karuwa to kaga ashe akwai albarkar dan ya zama mutumin kwarai kuma kai kokari dan ya zama malami shi ma ya samu albarkar malinta sannan kai ma ka ci albarkar malamtar. shi ma in ya mutu ya amfana kai ma ka ci gaba da amfanuwa kaga a can dan kirki yanzu gashi ana neman a samu malami to abu na uku au sadakatin jariya ko kuma sadaka mai gudana ba wanda wani malami ya ce ko sadakar yarinya budurwa ba ba shi ake nufi ba wannan jariyar ba ana nufin yarinya budurwa ba sadaka jariya ana nufin sadaka mai gudana kamar me ka tona rijiya kamar me ka gina makaranta kamar me ka ba da wani abu na da'awa yanzu kamar mai gidan nan alhaji muhammadu kala allah masa rahama ya rasu ina tunawa lokacin da za mu dawo nan gurin yake gaya wa na alhaji shuaibu bafalin cewa zo kofar gina na su karatu a gaya malam a zo a yi karatu a kofar gida ba komai a zo a yi yanzu yana kabari yana kwanci amma wallahi duk wa'azin da aka yi da tijan yana lada akwai alherin da ya fi wannan kaga wannan sadaka jariya mutum ya ba da wani wuri nasa ana ne ana karantarwa ko masallaci sadakatun jariya ko ajin makaranta sadakatun jariya ko famfo bohan sadakatun jariya ko bishiya da ka shuka ake zama ake amfanuwa sadakatun jariya ko ka je daji hanyar da ake wucewa ka tona rijiya ana tsayawa masu noma suna tsaya su sha ruwa sadaka jariya ma'ana abin da yake gudana bayan ka mutu ina ma da masu kuɗi sun ji wannan hadisin sun more in yi ta tona rijiyoyi in yi ta gina makarantu ko makabarta ka je ka ba da ƙaton fili ka ce a binne mutane har kiyama ta tashi ka gina zabjegen masallaci a ta sallah duk wanda ya sallah kana lada mana akwai hanyoyin da ake samun aljanna cikin sauki amma sai wanda Allah ya rabautar da shi ko kai sponsorin yara ka tura su karatu ka biya musu kudin makaranta har ya gama rayuwarsa duk abin da ya da wannan takardar da certificate da ilimin da ka bashi ko kai masa hanya sadaka ce jariya kai gina mutum babban sadaka jariya ne at-tanmiyatul bashariyya ga yara 'ya'yan talakawa suna zube ba su da taron da za su je jami'a sun ci jarrabawa iya ci cin kata amma ba su da kafar da za su shiga university saboda university yau ta zama ba ɗan talaka ba ba su zama shiga kwaleji kira kika ce je ka nemo admission din nawa ne kudin makarantar shekara gaba daya duk shekara nawa ne dalibi yake yi a Najeriya a university wani yaro registration din gaba daya dalibi a jami'a nawa ne ya wuce dubu ɗari da hamsin ne in ma mai tsada ne misali da yawa fa wasu kwas ɗin ma dubu talatin da bakwai ne a shekara gaba daya sai dan kudin abincin da zai ci a wata ka buga mai na shekara ka biya mai registration tura masa kudin account ɗinsa tattara kayan ka tafi jami'a kai karatu ka je ka yi ilimi ka dawo kuma in muna raye za mu samu maka aiki mana ka gina yaro yayi karatu yayi digiri dan Allah yaron nan zai yi ka kuma yanzu mai kuɗin da yake tura 'ya'yan talakawa su karatu yana din su, don Allah ya ga gobara ko ya ga bala'i a dukiyarsa yanzu mai kuɗin da yake da irin wannan ɗabi'ar ya ga bakin ciki a rayuwarsa kuma yanzu wannan mai kuɗin idan ya mutu Allah zai tozartar da 'ya'yansa bayansa kuma yanzu wannan mai kuɗin da ya yi sponsorin 'ya'yan talakawa ya ba su ilimi ya kai su makarantu kasar waje da gida dan Allah in ya samu kariyar arziki zai wulakanta a garin su la wallahi ba mamaki dan da ka ɗauki nauyinsa ya yi karatu shine zai zama gwamna ya taimaka maka ba mamaki dan da ka taimaka masa ya je yin ilimi yayi digiri ko yayi engineering ko yayi medicine ko yayi kaza ko yayi kaza zai samu arzikin da shi zai rufa maka asiri wani babban ɗan kasuwa wata rana ya same ni a Kano ya ce malam na ce na'am ya ce wannan karatu na fahimce shi ya ce ka gani nan ya ce wallahi malam na kai lokacin da a kasuwa dai kuɗi na ciniki wallahi sai dai motar banki ta zo ta ɗiba kuma ni kuɗi na sai dai in tura wasu a kwana ake ana irga kuɗi a banki kwana yace maganar ɗauki kuɗi wai a leda an kaiwa sai dai mota ta zo ta fakin a loda kawai yace tililoli suke layi Kaya na, wannan daga kaza wannan bai sauka ba wannan kwantina ba ta gama Yannan kaza wannan kaza yace malam na kai ga in an faɗe a garin nan mai kuɗi kaza a harkar business ta zace dole a sa ni wallahi yace amma yau malam gashi na zo abin nan dai ya tsare babu yace amma ka san me yake rike da ni yace yaran da na gina yara na yan dako da na ɗauke su a shaguna yanzu su ne manya-manyan 'yan kasuwa a kasuwan nan su ne mulkin billionaires masu plaza-plaza ya ce haka kawai wani sai zo ce alaji ya gaji a ya kasuwa ce ga manan dai sai tura mun miliyan wahai kuwa ɗan arziki ne ai a ɗan arziki ai sama da haka ma zai ai a kwarai kuwa yace wasu kuma kaya suke turo mu yace alaji duk kayan da kake so gashi zan turo maka ka sayar yace sai ya kawo kaya na miliyan goma yace malam in sayar in ci miliyan biyu in mayar masa kudin sa wanda yaron da ni nake aikin sa ya kawo min abinci daga gida yaron da shi yake rike da kana ya raka ni in shiga mota yau shine yake dauko kaya ya sa a zuba mun a shagona in kasa in bi ɗan karamin riba Ya ce wannan kadai malam ya ishe ni farin ciki wallahi ban mulakanta ba Ya ce me a ciki na yadda ba da kuɗi ba da kaza abubuwa sun ƙare amma zan zo kasuwa yadda kowa yake cin riba samu alheri zan sai ƙashin miya kai wa iyalina kuma ina ganin yara na da yawa da na nake su ga sun su ne manya a kasuwar nan ce wannan kadai ya ishe ni farin ciki yace yaya na sun yi karatu alhamdulillah wasu yan boko ne suna karatu a wuri kaza wasu sun karanta addini wasu kaza yace ina cikin rubun asiri da inda mata ta ta tsohuwa ga muna muna ta fama muna jiran lahira nace to alladi sirrin wannan abin shine taimakon da kai to ku gane wannan sirrin duk wanda ya taimaki wani baya wulakanta da ka kai ma kana son albarka a siyasa kake ita gina mutane wannan kujerar siyasar da kuke ganin ta wallahi ba za ta dawoma ba ka ci ka da maimaitawa da ƙyar ka tsallaka ka daɗa ci shekara hudu ka zo sun daɗa gwada ka wasu sun kawo farmaki ka yi cewa cewa ko ka ci ko baka ci ba ka daɗa yi wata rana ma dole sai ka ji ka a ƙar wallahi akwai lokacin da za a zo wallahi sai an ka da akwai lokacin da mutane za su zo da ƙarfinsu za su zo za su canja ka to lokacin kuma za ka gane cewa me kai kuma lokacin za gane ashe shayi ruwa ne ashe shayi ruwa ne ba rawa mai kai duk wanda ya samu dama ya yi aikin alheri mana akwai mutanen da Allah ya ba su alfarma a ƙasar nan amma suna da basira za su taimaki mutane malam ka je ka ga 'yan kudu yadda suke zuba ƴaƴansu a sojin ɗan sanda za ka je falgore ana ɗaukan sojoji sai ka ga luxurious guda wani sanata ya taho da shi har da shi aka taho ya shigo da yaransa a shiga a fita a shiga a fita sai an sa su bayan kwana biyu sai ka an cire sunan wani an cire sunan wani sun sa na su wallahi daidai da security din nan daidai da masu bayan fulawa da masu gadi wallahi yan kudu ma nan sun cika abuja duk sun ɗebo dangin su da yan sun kawo sun bubbuɗe musu kamfanin gadi kamfanin security ko ayyuka shara da wai hatta shara a ministry wallahi ma nan sai ga yaran su ne mu ba mutanen mu me suka iya da yawan su sai dai kawai su tara kuɗin a ce yana da gida dubai yana da gida america yau ya tafi kaza baya zama ya yi kaza ya yi kaza shi kenan inda muke ganin su sun zo neman kura ga yara suna zube ba mu da aiki sai dai mu ba su su ya kawai su biya mana bukata aiki ba akwai damar maki wallahi wallahi malam gwamnati malam gwamnati yadda gwamnati wato gwamnati sirri ne ina gaya maka gwamnati sirri ne wuraren ɗaukan ayyuka manyan nan sun sani bila adadin barkaci da haka mutum ya shuka alheri ya sa yara su yi aiki ka ɗauki sojoji ka ɗauki 'yan sanda ka ɗauki immigration ɗauki GSS? tura wasu su je su yi wani kwas a ƙasar waje buɗe wani workshop da miliyoyin kuɗin da ka tara suke zama a banki a banza gina wani babban kamfani a garinku kamfanin tatar man gyada kamfanin yin tumatir kamfanin yin kaza ka ɗauki samari aiki mutum ɗari kullum su fita su je su yi aiki a kamfani a production 'yan kasuwa su samu kayan saye da sayarwa kamfanin kaza kamfanin kaza kamfanoni da yawa kamfanin wannan wannan gadaje kamfanin kujeru kamfanin kofofi a tura su su kwas su koya a zo a yi daga nan da a kallo da kofa ana kai ta kamar ana saya wallahi amma duka muna zaune sai dai mutum ya tara ya boye ya tara ya boye ya tara ya boye in ya gama tarawa kuma sai Allah ya jefa masa hawan jini da ciwon suga yana masa man to man an hana shi cin abin da mutane suke ci an rama ba ni ayoyin nan dan kasu kubuce mana sauri يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما waɗannan bayan Allah Allah ce ula'ika yujzawna al-ghurfata bima sabaru su ne waɗanda Allah zai musu sakayya da gurfa kun san gurfa janna Allah zai musu sakayya da gidan aljanna yani min awsafi ibadihi almu'minina ma zukira min as-sifati al-jamilati wal aqwali wal af'ali al-jalila wadannan masu sifantuwa da wannan sifa Allah zai musu sakayya da ghurfa al-ghurfa hiya al-janna da yawa daga cikin malamai suka ce me yasa yau yau Allah ya ambaci aljanna da suna ghurfa asalin gurfa ai ɗaki ne ake cewa gurfa to yake amma an ce da aljanna al-gurfa ne lirtifa'iha saboda aljanna a sama take ko ba ka bane wanda yake waje ya shiga ɗaki ai ya ƙara daraja dan haka aljanna suna sama sai sa aka ce gurafun min fawqiha gurafun mabniyatun ɗaki kan ɗaki sama bene gidan aljanna Allah zai ba su gidan aljanna bi sabaru saboda haƙurin da suka yi na tsayuwa da bin Allah wa yulqawna fiha za a ainihin ba su a cikin wannan aljanna din za su gamu da yulqawna za a lakanta musu ko kuma za su haɗu da gaisuwa tahiyatan wa salama abinda ake nufi yubtada'una fiha idan sun zo za su gamu da suna shiga za a gaishe su suna shiga aljanna wa yulqawna fiha wato yuftada'una fiha bitahiyyati wal ikram suna shiga za a ce sannunku da zuwa barkanku da zuwa yan aljanna manyan mutane wa yulqawna tawqir wal ihtiram za su gamu da da laqiya ne yulqawna daga laqiya ne kenan yalqa Haɗuwa, za su gamu da girmamawa za su gamu da mutuntawa falahumus salamu wa alaihimus salam suna da aminci aminci ya tabbata gare su mala'iku ne za su rinka shiga kansu almala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar malam mala'iku za su rinka shiga suna cewa sannunku da zuwa ayyan aljanna sannunku salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar salamun alaikum bima sabartum sannunku kuyi sannunku da hakuri madalla kun samu gida mai kyau kun samu karshe mai kyau sannunku kun yi haƙuri kun rayu a duniya kun yi sallah kun yi ibada kun yi haƙuri da babu kun yi haƙuri da kaza kun tashi kun yi sallah salamun alaikum bima sabartum kai sannunku da zuwa sannunku da haƙuri Allahu akbar mala'ika zai gaya maka a cikin aljanna cewa sannunka da zuwa gidan aljanna saboda kayi rayuwar haƙuri a duniya ashe duniya mumini sai yayi haƙuri wa ya ce maka zaka ji daɗi yadda kake so a duniya sijilul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkukun mumini ce aljanna kafiri da ka ku yi haƙuri mala'iku za su ce khalidi na fiha kuna masu kaddara madawama muqimina kuna masu zama la yaz'anuna ba a fita wala aljanna an shiga ba a fita Ka ganin duniya duk gidan da ka shiga wallahi ka fita ko gidan sarauta ne wallahi ka fita wallahi ko kana shakka dan na san kai ba sarki ran kai dade ran kai dade wallahi wata ran sai sun cire ka ko wani banda ya kwance ka ko ko mala'ika mutuwa ya kwance shine babban gwamna ke mutuwa sai ka an ko gawar mutum a fitar da shi ranar da ka mutu ƴaƴanka fa kafin abin ne ka sun fara rikici ni za a naɗa ni za a naɗa ni za a naɗa sarauta kenan uba ya mutu yau ana kuka yau gobe a naɗa ɗansa ya zo a yi masa murna yana dariya uban fa yana kabari to ba inda ba a fita amma aljanna khalidina fiha ba sa fita wala yuhawwalun kuma ba a canja mutum wani a ce ta shiga fita an canja maka la wala yamutun ba mutuwa a gidan aljanna wala yazuluna anha ba a kaucewa ba a bacewa ba a disappearing a gidan aljanna wala an anha tsiwala, mutum da zai ke shi a canja masa ya fita daga nan baya jin daɗi ba wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayr majzum waɗanda suka shiga gidan aljanna alladina su'idu masu rabo yan aljanna khalidina fiha har abada har abada har abada ba a fita daga gidan aljanna ma damatis samawati wal ardu matukar akwai sammai da kasai in akwai sama iya dadewar sama da ƙasa iya zamanka a gidan aljanna yanzu ko ko miliyan dubu ka gina gida wallahi sai sun cire ka gidan zinari za ka fita ban ɗakin zinari za ka fita motar zinari sai ka fita kaza kaza sai ka fita gidan shugaban kasa za ka fita gidan gwamna ne ana jiniya wayo wayo wayo ka san daman jiniyar haka take faɗa ganewa ne ba sa yi wallahi ai cewa take wayo mana Allah wayo Allah mana ka shiga uku ka shiga uku <laughs> wallahi wata rana sai ka fita haka za ta gama lila ka tana walai walai walai walai wata rana ta walƙata ba kai a jiki wallahi amma aljanna fa khalidin fiha duniya ما دوما يهول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب فيوضع فيه مهجورا وحيدا أحاط به شهوب الاقتراب انجم الزهور يتي أهنك لي أنكسا kada mulkin ka ya ruɗe ka kada kudin ka su ruɗe ka kada jin girman ka ya ruɗe ka wallahi sai sun sauko da kai daga Allah ya baka daga dogon bene da babban gida an karib nan kusa min kusur muzakhrafa gidan da an yi masa ado da kwalliya da morewa da jin daɗi da shakatawa da karnukan turawa da da da muzakrafa ila bakin turabi ina za a jefa ka gidan ƙasa wannan abin da na faɗa da Allah akwai wani mai ja akwai wani mai jayayya yau ya ɗaga hannunsa ya ce wannan abin ba haka ba ne? wallahi gidan ƙasa shine ƙarshen ka fayu da ufihi mai zuru ya ce haka za a sa ka kai ɗaya mahjuran wahida an ce ma kuma kai ɗaya wallahi duk gudu za su wannan masu bin ka da bindigan wallahi tafiya za su wannan ta taka wallahi tafiya za su yi tana jiran gado wannan ƴaƴan naka wallahi suna cin suna jiran a raba musu tafiya za a yi a barka wahida abubuwan ban tsoro da firgici kuma sun kewaye ka a cikin kabari aljanna in an shiga gidan daɗi kan daɗi sama daɗi gefe daɗi kudu daɗi gabar daɗi daɗi kan daɗi daɗi plus daɗi is equals to daɗi daɗi daɗi daɗi Allah ka bamu aljanna ya rab hasunat mustaqarran wa muqama Allah ya ce kaf lalle hasunat manzara aljanna kan ta ya isa wa muqaman wurin zama yayi babat maqila wa manzila makwanci irin na aljanna yayi masha Allah tabarakallah Allah rama ne Allah yace ne daga ƙarshen aya قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر كرشان سورة الفرقان كنا الله يتشي قيامسو ما يعبأ بكم ربي وبنجدنا فبيدامو دكوبا ba ruwan Allah da ku ma ya aba'u bikum aina yubali bikum ba ruwan Allah da ku bai damu da ku ba laula du'a'ukum da ba dan ibadar da kuke masa ba ma'ana matsayin ku ba a wajen Allah bauta wa Allah da ba dan bautar da kuke yi ba ai la yubali bikum wala yaktarisu bikum idan lam ta'buduhu in dai ba ku yi wa Allah bauta ba a'a ai fa inna ma khalaqa al-khalqa liya'budu ay ya halitta halitta ne da su bauta masa wa yuwahhiduhu wa yusabbihuhu bukratan wa asila Si masa bauta si mai tasbihi safiya da maraice laula du'a'ukum za ka iya fassara shi da laula imanu ko ma ya ba'u bikum rabbi Allah bai damu da ku ba laula du'a'ukum laula imanukum da ba dan imanin ku ba da Allah ba ruwansu da ku ba ruwansa da ku faqad kadzabtum kun karyata Allah ayyuhal kafiruna ku kafirai fa sawfa yakunu lizama to karyata Allah nan da kuka yi zai zama lizaman lakum wato zai zama muktadiyan li azabikum wa halakikum wa damarikum fi dunya wal akhirah shine zai zama sababin kona ku ayi muku azaba a halakar da ku a nan duniya da lahira kuma ga misali na ranar yakin badar kun daddana ku da ku duk yana cikin fasaufa ya kunu lizama imam al-hasan al-basri yace fasauka fasaufa ya kunu lizama ana nufin yawmul qiyamati babu cin karo ma'ana duk wanda bai bauta wa Allah ba kin bautar Allah zai zama lizaman gare shi dalilin da zai sa Allah ya taimai mai azaba ranar tashin alkiyama ya Allah ka sanya mu cikin masu bauta maka wannan shine karshen abin da Allah ya gaya mana a cikin suratul furqan iya abin da Allah ya bani dama na gaya muku wanda na gaya muku na daidai Allah ya bani lada wanda na yi na kuskure ko tuntuban baki ko subutar baki Allah ina neman afuwarka gobe da ikon Allah za mu fara fafatawa a cikin suratu ash-shu'ara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu